Masu sauraro Nura Ado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin sabon shirin muhallin rayuwarka. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka danganci noma da kiwo da kuma canji da ɗumamar yanayi da sauran batutuwan da suka shafi muhallin daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. cikin wannan wata na satumba aka gudanar da wani taron koli kan inganta al'amuran noma a nahiyar afirka wanda najeriya ta karbi bakunci kan wannan muhimmin taro shirin na wannan mako zai yi mai da hankali inda kuma za mu leƙa jihar yobe da ke arewa maso gabashin Najeriyar, inda a nan ma aka gudanar da makamancin taron da ya shafi yankin Kasashen Afirka da dama ne suka samu halartar taron kolin kan batun bunƙasa noma a nahiyar, inda suka tattauna kan yadda nahiyar za ta taimaki kanta ta fuskar fannin. Malam Abdullahi Adamu Yusuf shine shugaban sashen kula da harkar noma a arewacin Najeriya baki ɗaya a bankin Stalin, waɗanda suka jagoranci shirya wannan taro. ɗaya daga cikin abin da ya sa muka shirya wannan taron shine mun lura mun ga cewa ita nahiyar mu ta afirka nan babban abin da ya kamata mu yi shine mu sama mu kanmu yanci inda zamu sama mu kanmu yanci ne shine mu koma mu duba menene inda muke da dama mu ga mun taimaka ma jama'a mu kuma jama'a mu duk yawanci da aka samu manoma ne noman nan shine dama abin da muka gada noma da kiwo a afirka duk abin da ake bukata a kasashen turai da kasashen asia da sauransu na yin wasu na masana'antunsu daga nan afirka suke samu kayayyakin to me zai hana cewa mu afirka nan mu sake zuwa mu ga yadda za mu yi mu dinga noman abubuwan nan masu kyau a inganta noman nan a inganta abubuwan da ake yin nan ya zama to kowa da kowa an samu kuɗin shiga duk wani rikice-rikicen da ake samu nan na rashin aiki da talauci sauransu na duk a magance su saboda shi noma daga ganshin nan akwai abin da bature ke kira value chain wato kamar sarka ne to akan kowane sarka kowane gaba yana da amfaninsa daga shi kanshi manomi da shi kanshi wanda zai baka iri da wanda zai baka taki da shi kanshi wanda zai zo da tarakta misali tantan ya zo maka aiki shi ma zai samu wani abu akwai su processes wato masu inganta abin da ke fitowa daga gonan nan misali in kayi masara ne ka sa akwai wanda zo su canja masarar ne ya zama to abincin kaji ko kuma a sarrafa shi a zo mu kan mutane ya zama mana gari mu zo mu nika mu to ka kowa zai samu abin yi kowa zai samu kuɗin shiga ya rage mana duk wasu abubuwan da ya addabe mu a Afirka to ko ina tsokacin manoman da suka samu halartar wannan taron bita ya nufa dangane da batutuwan da taron ya yi nazari a kai shirin ya soma ne da tuntubar alhaji hamidu sa'idu gani eh to gaskiya a dai yadda masana suka yi ta faffaɗa aka yi ta kuma tattaunawa idan an yi haka da alaman da a samu nasara bunƙasa noma a afirka a lokuta da dama a wasu yankunan na duniya akan yi wasu tsari ya yi tasiri ya yi aiki amma an ka zo afirka ko kuma ƙasar mu na najeriya sai ga abin ya kasa tasiri akwai matsaloli da yawa da yake hana ayyuka irin wayannan yanzu kamar misali a kenya tsala irin namu su sun ci gaba kai kaga mu yawanci abubuwan samu nan gaskiya ana shiri mai kyau amma aiwatar da shi a kan lokaci ne yake kawo na kasu yanzu misali kamar wannan program na gwamnatin tarayya na anko din nan da bankuna da central bank take financing take badawa kaga har yanzu manoma ba su samu abubuwan da ya kamata su sarrafa ba to ina mutumin da yanzu zaka shi kayan aikin noma a yanzu kuma ka ce zai maka noman shinkafa ko masara ka zo kuma ka samu biyan bukatan mai da bashinka ai ai damuwoyin mu kenan shi ma alhaji bello inuwa galoji manomi ne ya kuma bayyana fahimtarsa a inda aka gaza a fannin noman a Najeriya. wato gaskiya abin da a gaza mafi yawa kai shine rashin haɗin kai da kuma taimakon juna a kan tafiyar da aikin gona tun da dama can akwai hanyoyin da ake yi wanda muka san shi to wannan na zamani ya zo muka kasa sabawa da shi muka bar wancan wanda muka shina muka shigo wannan wannan din kuma gashi sai ya zo wani ta yanda mu har yanzu tukunna ba mu karɓe shi a gurin mu ba to bayan ana cewa zamani ya wuce an kawo to kuma abin da ake na yanzu kuma ba tara mu an gaya mana ya ake da shi ba misali amfani da kayan noma na zamani injina ƙanana na hannu wanda manomi ba sai ya duka ayyuka so irin wa'annan na'urori da yake sa wasu suke wuce mu a gaba mu namu fatanya mun yadda ita wannan kuma din bai zo ya zama na ya shiga hannun da mu aiki da shi ba to ta wannan hanya akan samu nakasu a cikin samun amfani wanda ya kamata saboda iri ma da za a samu mai ingancin da zai bada sakamako mai kyau wurin girbi shi ma muna karancin ilimin shinansa har yanzu dai muna nan ne kurum muna daukan irin da muke dafawa mu ji tuwo da shi shi muke kuma dauka mu je mu shuka a gonar mu wanda kuma a ka'ida na aikin noma na zamani hakan ba dai daidai bane iri daban kuma kwayan da za a ci na abinci daban to duk wannan ilimin gaskiya an gaza saboda irin wannan ya sa muka baya kan aikin noma a Afirka Shirin ka rayuwarka ake sauraro daga sashen Hausa na Radio France International RFI. wanda a wannan mako yake tattaunawa da masana kan taron koli dangane da bunƙasa harkokin noma a nahiyar afirka daga cikin wakilan kasashen da suka halarci taron shirin muhallinka rayuwarka ya zanta da george kuriya wanda ya zo daga kasar kenya inda ya ba da wasu misalai na ci gaban harkar noman da ya ce ya kamata sauran kasashe su koyi da su. We have a huge food problem in Africa and stakeholders must come together to develop uh, workable solutions. Muna da babbar matsalar abinci a nahiyar Afirka kuma dole duk masu ruwa da tsaki a wannan harka su haɗa ƙarfi da ƙarfi Yanzu ka kamar abubuwan da muka yi nasara a ƙasar mu ta Kenya da dole ƙasashe kamar Najeriya za su samu darasi kuma su koyi da mu ita ce batun samun ingantattun irin noma da kuma tallafawa musamman ƙananan manoma haka zalika muna da tsarin inshora a harkar noma wanda mun ga matuƙar tasiri a mu ina da yakinin cewa wannan taro ba ƙaramar nasara zai kawo ga harkar noma a nahiyar afirka ba ita kuwa uwar gida kristi sunkur manomiya ce a najeriya wadda ta ce wannan taro zai taimaka wa mata manoma da ke taka muhimmiyar rawa a fagen noma a nahiyar afirka Na zo wannan taron da Agriculture Summit Africa uh, ba mu taba ganin irinsa ba. Kuma muna da cikakken farin ciki cewa zai inganta rayuwar mata musamman a fannin noma da kuma ba noman kaɗai ba ma ya kamata akwai value chain kamar su processing da su marketing. So mu muna ga kamar ya zo daidai lokacin da mata kasan mata mu ne masu noma da 'ya'yanmu mu ne masu komai an zo maganan abinci a afirka dai mata ne masu ba da abinci kuma stalin bank sun yi kokari sun kawo mana investors sun kawo mana partners sun kawo mana collaborators sun kawo mana off takers wanda za su taimaka mana in mun yi noma akwai wanda zai ansa a hannunmu akwai wanda zai processing akwai wanda ma sun zo musamman su za su kawo kuɗi kuma za su nema wanda za su saya kamar agricos haka suka gaya mana uwar gida Kristi Sunkur manomiya a tarayyar Najeriya. To a lokuta da dama matasan da ake kokarin samawa aiki a fannin na noma kyamar sana'ar suke yi. Hakan ta samu kazanta da wani matashi mai suna Usman Muhammad da ya halarci taron don jin ko zai sauya tunani. Wallahi ya yi tasiri matuka saboda har na so je ma kira mahaifina don manomi ne yana noma sosai. To amma ban taba kawo kaina wajen ba sai zuwa na taron nan. na yi ne in kira shi a jiya in gami cewa idan na dawo akwai magana ina da babban buri idan na koma gida gaskiya zan shiga cikin noma gadan gadan komai na ma insha Allah zai kuma bangaren noma to na ga akwai arziki a wajen insha Allah hakan na nufin wannan ya wayar ma da kai kwarai gaskiyar magana ban san iyakan dadin da na ji ba na zuwa wannan taron ko da kuɗi mutum ya biya abin da ya samu a nan gurin ya fi kuɗin da za zai amfana da su gaskiya Usman Muhammad wani matashi da ya halarci taron koli kan harkar noma a nahiyar Afirka To ko da irin waɗannan tarurruka za a iya cewa nahiyar ta Afirka ta hau kan turbar da ake bukata wajen cimma burin gyara al'amuran noma? Tambayar kenan da muka yi wa Malam Ishaq Malam Yahya ƙwararre kan tattalin arziki inda a ce za a yi fahimci yadda abubuwan suke tafiya duniya kansu in aka duba can kamar yadda aka taho zuwa yanzu ai turawa kacokan sun yi hanyar jirgi ne saboda abincin da ake samu a najeriya a kai waje saboda haka yanzu ma tarurrukan da ake din nan zai iya nuna cewa ana neman a samu wannan din kuma za a iya samu in aka gano cewa lallai ya kamata a koma da baya a lura da yadda aka faru kuma yadda za a canza shi ya zama daidai da zamani kamar yadda zamani yake tafiya malam ishaq malam yahya masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. To a gefe guda a tarayyar ta Najeriya an gudanar da wani taron bita na masana da ƙwararru a harkar ta noma, amma a wannan karan a matakin yankin arewa maso gabashin ƙasar. domin samar da isasshen abinci da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma samar da ayyukan yi wanda gwamnatin jihar yobe ta jagoranta shehunan malamai daga jami'o'in najeriya sun gabatar da kasidu da kuma makaloli kan hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi wajen bunƙasa ayyukan noma da kiwo ganin cewa allah ya albarkaci jihar yobe da filayen noma da kuma ƙasa mai kyawu Malam Ladan Galadima na daga cikin shehunan malaman jami'o'in da suka gabatar da kasida a wannan taro ya kuma shaida wakilin bilyaminu Yusuf da ya samu halartarsa cewa dole gwamnati ta yi da gaske wajen cika alkawuran magance matsalolin da fannin noma ke fama da su. Wato bunƙasa noma a jihar Yobe abu ne wanda yake gwamnati dole ta tashi tsaye ta taimaka manoma yadda za ta bunƙasa noma. Bunƙasa noma ɗin nan kuma ya kamata ya zama to cewa gwamnati tana da tsari tsarin nan shine idan an muka duba jihar yobe duk da cewa muna a wajen hamada ne amma akwai wasu bangare na jihar yobe wanda su hamada ba ta shafe su sosai ba kuma ƙasarsu za ta iya ɗaukan noma wasu abubuwa waɗanda yake masu inganci sai ya zama to gwamnati ta tsara wannan ta ce wannan bangare ku ba da ƙarfi a noman abu kaza saboda ƙasar ku za ta fi karɓar wannan abu wancan bangare ko kuma ku ba da ƙarfi a noman abu kaza wanda ke ƙasar gurin ku za ta fi ɗaukar wannan na biyu ya kamata a ce jihar yobe ta kirawo dukkan tsofaffin shugabanni na ma'aikatar gona da na muhalli da masunta wato masu kamun kifi da kuma shugabanni tsofaffi na ainihi eh, ma'aikatar dabbobi ta zo ta tara su ta samu experience da suka yi wa jihar yobe saboda na san irin wani mutanen hakikanin gaskiya suna da wasu abubuwa da duk sun riga sun yi a da yanzu ake zuwa ake ta sake faɗa su idan ta tsara yan ainihin cikin jiha din to za ta samu abubuwan da za ta yi ta tsara harkar nomanta ba mu ce kawo profesoci a jami'a abin wani abu ne mai illa ba amma su su zo su zama to kawai su ne masu jagorancin yadda za a yi a yi al'amura da to saboda haka wannan shi ne ina so na ga za a fi kuma ya zama kamata ya zama to cewa manoma su rinka samun taki a kan lokaci su samu iri ingantacce sannan kuma hallo ya zama to cewa yadda za su samu bashi ya zama to cewa ya zama mai sauki kuma bashi na ya zama to kada ya zama to cewa kawai an je an siyasantar da shi ya zama to cewa an nemi shugabannin manoma sun san kuma manoma na ainihi su kuma san cewa waɗanda za su iya biyan wannan abun ba wai za su iya zuwa su je su farantar da abun ba ne manoma da makiyayan da suka samu halartar wannan taro sun bayyana gamsuwa da shawarwarin da ƙwararrun suka bayar waɗanda suka sha alwashin za su soma aiwatar da su cike da fatan gwamnati za ta cika alkawuran da ta ɗauka kamar yadda za a ji bayanan wasu daga cikin manoman da kuma makiyayan da muka zanta da su. sunana honorable khalil muhammad bello national president kulen allah katin riyaras association of nigeria kakaran wato shugaban kungiyar kulen allah na tarayyar nigeria masha allah masha allah masha allah mu kam yanzu za mu ce faduwa ta daidai da zama kuma hasashen da muke ya zama gaskiya tun daga yanzu domin hausawa sun ce kyakkyawar juma'a tun daga laraba ake gane ta ko ba komai gwamna ya yi mana alkawarin zai inganta noma da kiwo a jihar yobe kuma mun ga kyakkyawar alama yau an kira ƙwararru ta fiskar noma da kiwo domin tattaunawa akan hanyoyin da za a biya inganta noma da kiwo kuma za mu bashi cikakken goyon baya domin cimma nasara kullum abin da kuma dai mu muke jaddadawa shine kar a rinka tuya ana manta da albasa wato shine makiyayi duk abin da za ka yi masa a duniyar Allah ta'ala shine ka fitar masa da tafarkin da dabba za ta bi don duk abin da za ka yi tunda zaman lafiya ake so da ci gaba to idan babu fa tafarkin da dabban nan za ta bi to fa akwai matsala za a rinka fadace-fadace don haka kullum irin da muke a gwamnati ba za mu nana ba za mu daina ba domin kullum idan kana cewa kana addu'a Allah ya kawo ruwan sama Allah ya kawo ruwan sama in ba ruwan ya samu yau da ya taba ba za ka daina ba inda burtulolin nan da har yanzu ba mu wuce maganar burtali din nan da wuraren kiwo ba so addu'ar mu ita ce gwamnati mu matakin farko da za ta dauka mana a jihar Yobe ta kafa kwakwaran kwamiti wanda zai tabbatar da dukkan wani guri da yake burtali ne a tarihi a fitar da shi yadda yake a da mu ba mu ci kayan wani bai kamata a ci namu ba ta mai da gonaki gurin kiwo ba dan mai manoman su za su handa mai wuraren kiwo su mayar nasu ne Emmanuel Lawan Guru, Secretary All Farmer Association Guru Local Government Chapter. Ah, mun zo saboda wannan taro da ake yi ne. Ah, mun yi muna kwarai domin saboda ya ba mu damar da yake za mu faɗi shawarwarinmu kuma mu saurari doktoci da profesoci na fannin noma da kiwo su gaya mana wasu abubuwan da mun ka sani da waɗanda mu sani ba ah, wannan kuma yunkuri da gwamna ya yi yunkuri ne wanda ya kamata dama shi ne statutory function na gwamnati ya zama to cewa duk abin da yake na jama'a goma ita gwamnati za ta runguma ba wai policy a takarda a ce kaza kuma ba za mu gan shi ba ah, sai dai abu daya wato akwai wani observation da na gani wannan shehunan malamai a fannonin noma kaga za su zauna ne a nan ofisoshin su su ce sun yi research sun yi kaza sun yi kaza a ce variety na kwana 40 eh, wata biyu wata kaza to ba mu ba abin da yake faruwa shine mana mu observation mu noma abin da muka gani za a ce improve variety na short time ne zai nuna to in muka yi amfani da shi matuka muka yi sau daya biyu to ya riga ya gama in muka sake shuka kuma ba zai sake wannan yanayin da aka ce a gaya mana ba to ni a namu mu kamar misali ne ni a nawa observation da abin na gani da a ce masu research din da suke yi din walau su ebi kasan wajen na yobe din tun da fikularshi na kasa daban yake da wani wuri ko da akwai nasa to idan aka ebi kasan in ba su zo su zauna a yobe su yi wannan ba su zo su ebi kasan su kai laboratory da inda zai su yi wannan research din su ga cewa wanne iri ne idan muka yi developing zai ba mu cewa a nan yobe din ga irin shukan da sun yi zai musu amfani alhaji baba malam wali shine sakataren gwamnatin jihar yobe wanda kuma ya shugabanci kwamitin shirya wannan taron bita duk masana suna fito mana da hanyoyi da shawarwari yadda za su tafi su ga cewa mu ga cewa wayannan abubuwan da suka bayar din da mana shawarwarin da suka bayar din yadda zai bunkasa harkar noma noma yanzu ya zama hanyar neman kuɗi ne kawai ba wai hanyar kawai ka ciyar da kanka ba ne To za mu karkare wannan shiri da wani yanki na bayanin gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni kan dalilansa na tara ƙwararru na noma da kiwo a jihar. So, uh, mun gayyato ƙwararru ne da wanda suka ƙware ta fannin noma saboda a har haɗa shawarwari wanda zai taimaka mana wajen bunƙasa harkar noma a jihar Yobe. Uh, domin wannan tsari ba ma so mu yi saka da mugun zare duk lokacin da ake so a kaddamar da wani abu ya kamata a samu shawarwari daga kwararru wanda za su tsara mana matakan da za mu ɗauka saboda mu ga cewa mun cimma mu a cikin kankanin lokaci. san kamar yadda ka sani jihar yobe tana daga cikin jihohi da muka fito daga cikin wannan itilafin boko haram wanda kuma noma kamar yadda aka sani aka ce ita ce tushen arziki so babu abin da zai haɓaka tattalin arziki a ƙasa kamar noma a cikin kankanin lokaci to wannan abin da zai samar shine wannan dai kamar yadda kuka gani ƙwararru ne daga fannoni daban-daban na abin da ya shafi harkar noma wanda kuma yau a cikin kwana hudun nan insha Allahu za su samar mana da shawarwari na ganin abubuwa da za mu amfana musamman ma mu bunƙasa harkar noma a jihar Yobe ita ce dai dumu Ana nufi kenan za a tashi daga noman da ake yi na da kamar na cin abinci bayan ya wadata kuma a iya sayarwa? Eh to ai shine dalilinmu idan noma irin na da ne ai yanzu ma ana yi so ba sai an canza tsari ko kuma an nemo ƙwararru sun zo sun bada shawarwari ba dalili da ya sa muka nemo ƙwararrun shine noma irin na zamani noma ne da yake da hikimomi iri-iri wanda muke so mu amfana da shi shi ya sa muka nemo wa'annan ƙwararrun ko me yasa mai girma gwamna mai da hankali akan aikin noma ganin cewa akwai makiyaya kana ga ba su ce kama an bar su a baya ba kwanakin baya an yi na noma yanzu kuma an sace kafa wani abu na noma eto eh, ai maganar noma in an ce ma noma har da kiwo ai ba abin da baya cikin noma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabuni To masu sauraro da wannan tattaunawa muka kawo ƙarshen shirin wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman wakilanmu muhammad sani abubakar da kuma bilyamin yusuf ni da na shirya na kuma gabatar nura ado suleiman ke fatan mu huta lafiya